wannan ya kamata mu wanda da ke faɗin wannan ya kamata ya san menene da me ake inganta abu da me ake rashin da me ake warware inganci da gare shi ai sai ya kawo mana abin da ya nuna rashin ingancinsa ta fuskar isnadi ta fuskar abin inganci ma'anarsa ya tabbata da hanyar da ake yin riwaya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara gare ta a cikin sahih ibn hibban daga hadithin abdullahi ibn abbas tasma'una wa منكم ويسمع wa يسمع منكم yasma'u ku ji hadisin annabi sallallahu aji daga gare ku a ji daga wanda suka ji daga gare ku wannan ya tabbatar da isnadi haka ake tabbatar a ya inganta ko bai inganta ba saboda haka in magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kake so kai suka akan ingancinta kawo ta ilimin in kuma kana da wannan ilimin ka zo ka kawo yanzu shine zai tabbatar da amma ka je ka ce zaka shiga ka kawo wata falsafa a cikin nakadin matani wanda yake baka san ma menene ingantar matanin ba ka san menene ma ma'anar matan din ba kana gani dai waɗanda malamai wanda suka rinka magana suka kokarin su warware wannan iskalin domin wanda suke cewar in an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam an kamanta shi ga salati ga annabi ibrahim ya nuna an fifita annabi ibrahim akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan akwai malamai da ba su yi da wannan muqaddimar ba da wani dalili dan an ce dalilin shine ka ce ka kawo ka'idar malaman balaga cewa al-mushabbahu bihi a'la min al-mushabba ko kuma a'la ko afdalu min al-mushabba wannan kaidar malaman balaga ce akwai kuma wanda wanda ba cikin ba kuma kaida ce wanda su kansu malaman balaga suka yi ittifaqi akan da ba to akan ta zaka ce zaka yi suka ga maganar da ta inganta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba wai kai ba wai kai waɗansu kididdigaggun abai ne suka ruwaito ba in kuma wanda yake wannan da awa yana da watakila maganar da ya ji maganar kila ko wadansu 'yan bida'a ne ko 'yan shi'a domin yan shi'a su ma wurin nasu salatin daban to na ali ya rawaito wannan salati na ibrahimiyya a cikin ba a wani littafi ba face musnad ali wanda suke tutiya da shi suke har cike cewa imamun nasa'i dan shi'a ne kuma kada imamin imamun nasa'i ba dan shi'a bane imamun nasa'i ya je ya je kasar sham ya tarar mutanen sham suna da kiyayya ga sayyidina ali don ya bayyana sunna sai ya bayyana sai ya rubuta musnad ali ibn abi talib don ya bayyana falalar sayyidina ali to amma daga ya rubuta wannan don ya bayyana falalar sayyidina ali sai suka ce dan shi'a ne to ka san mutum ka san abin nan a makaro da kisar da kisar ya yake ce abin nan ra'asul dik kan zakara ba ya makaro ne sai aka dan samu wata ran irin ya ta zo sai ya gani abin da ya gani kan zakara ne sau da aka daga ba duk abin da za a bayyana masa ce yi kama da kan zakara in aka masa maganar giwa ta ce ta yi kama da kan zakara komai yi da abin da ya sani kenan da su yana daga jin kawai nasayi nasa'i yi bayani akan falalar na ali sai suka ce ayi dan shi ali to imamun nasa'i shi roto wannan hadithin daga na ali wanda ya bayyana shi ma daga cikin sigogin salatin da ya mutu daga annabi sallallahu alaihi wasallam siga salatin da ya mutu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan siga ta salatin ibrahimiyya ce kuma wannan abin da suka kawo ba shi da asali na ce saboda kodawar lokaci na ji bayanin sauran bayanan da malamai suka yi wajen wannan batun tashbihi din amma wanda yake so ya koma wanda yake so ya bayyana ya gani ya je kira ya karanta jilawul afam da kuma sharhin wannan hadith da kuma sharhin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin fatihul bari kitabud da'awat juz'i na 11 sai je ya duba ya gani ya ga bayanan da al-hafiz ibn hajar yayi akan wannan masala eh shi ma ya inganta domin lubatan ya inganta sai dai baya daga cikin sigogin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar amma lubatan ya inganta ce Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim ko Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ka hada salati da sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ka ce ne sallallahu alaihi wa sallam shi ma wannan ya fi bal waɗansu suna cewa ma wannan ma ablan saboda addu'a in ta zo da sigar da fi'ilul madi ta fi isa matuƙa bisa wadda ta zo da sigar fi'ilul amr ko da sigar fi'ilul mudari babu laifi mutum ya gina banɗaki a ɗakin da mutum ya kwana annabi sallallahu alaihi wasallam yana in dare ana sanya masa tasa a ƙarƙashin gadonsa idan dare in ya tashi ya abin nan ya kama ruwa a cikin wannan tasar ya bawali a cikin tasar kuma a cikin ɗakinsa take saboda haka babu laifi a kan wannan da aka ce waɗannan baɗakuna wato aljanu suna shigowa cikinsu shi yasa an koya mana mai addu'a idan za mu shiga ciki amma don ya kasance yana cikin ɗakin ka babu kuma an asalin abin da kake bukata kai addu'a sai Allah ya kare ka daga sharrin su